ba bismillahir rahmanir rahim karatun mu na wancan satin a cikin risala muna magana ne akan kyautar da uba zai yi wa ɗa ya halatta ya karba ko bai halatta ya karba ba an gane ku yawwa ce wa man tasaddaqa ala waladihi fala ruju'a lahu wa lahu an yatasira ma wahaba li waladihi as-saghir aw al-kabir ma lam yunkah lidhalika aw yudayana aw yudayan yunkah aw yudayan aw yuhdisa fil hibati hadasan duk mun karanta wannan mun fassara wal ummu tatasiru ma dama al abu hayyan in um uwa za ta iya karban abin da ta ba wa ɗanta ma dan um matukar uban yana raye fa idan mata idan uba ya mutu lamta tasir ba za ta karbi abin da ta ba wa ɗan ba wala yu'ta min yatimin kuma ba a karban kyauta da aka ba wa maraya wal yutumu min qibalil abi yace maraitaka dai ana yin ta ne ta bangaren uba ba ta bangaren uwa ba wanda ya rasa uba shine maraya kamar yadda muka yi bayani duka sai ce wa ma wa wahabahu libnihi saghiri fahiyazatuhu lahu a anan abin da ake nufi shine malam kai ne ka ɗauki kyautar wani abu ka ba wa ɗanka ƙarami a lokacin da ka bashi bai kai ya riƙe wannan abin ya yi amfani da shi ba ya halatta bayan ka bashi abin ka karɓa ka riƙe masa har sai in ya girma ka bashi shi ban sani ko kun fahimce ni misali kaddara ka ba wa ɗanka mota ƙaramin ɗa zai iya tuka mota to tunda an ce in ka ba wa mutum kyautar abu ya kamata ka damka masa to ya halatta uba ya ba wa ɗansa kyautar wani abu kuma ya daɗa rike masa wannan abun har sai ya girma ya bashi to shine abin da mu tattauna wa ma wa habahu libnihi saghiri abinda mutum ya ba wa ɗansa ɗan ƙarami kun gane ko mana ma wahabahu bu ai wa ma abu abinda uba ya ba wa libini sagir ga ɗansa ƙarami fa zatuhu lahu ja'iza ya halatta ya ajiye masa ya rike masa an gane ko yawa koda da walau istamarra inda al'abi ila an aflasa aw mata ko da abun zai yi ta zama a gurin uban har zuwa ya talauce shi uban da ya bayar din har zuwa ya talauce misalin ya bashi mota yana cikin wadata ya cigaba da ajiye masa motar nan har zuwa lokacin da uban kuma ya zo ya talauce ko ya mutu idan lam yaskun zalika sai dai wai idan uban bai zauna a wurin ba idan gurin zama ne mana ko iya amfani da shi yaskun zalika damirin zalika yana koma ne akan ashewul mawhub aw yalbisahu kada ya amfani da shi kenan ake nufi ya ajiye masa kada ya amfani da shi idan lam yaskun zalika aw yalbisahu in kana sauban ko kuma ya sa shi idan tufafi ne kada ya sanya shi in tufafi ne ya karba ya aje a to yana sawa kan zai kashe shi ya zama yana amfani da shi kenan amma malamai suka ce wa amma idan kana al-mawhubu daran dara sukunahu wa samarra a sakinan li jami'iha aw aktharaha aw istamarra labisan lima wahabahu hatta hasala al-mani'u batsalacin hiba suka ce idan abin da ya bayar din ya yi amfani da shi kamar gida ne ya ci gaba da zama da shi riga ce ya ci gaba da sawa to wannan kyautar ta ba ci ga wani amma in zaman da ya dan kaɗan ne kamar dan shekaru kaɗan ya zauna ko kuma dan watanni ne kaɗan bayan ya bashi sai fita daga gurin ko kuma dai kayan amfanin da shi ya amfani da shi kadan wannan babu laifi fala butulan wa inna ma yajuzu lahu ma yu'rafu bi ainihi abin da aka halatta masa din ya yi amfani da shi din ko ya rike masa shi ma ya juzu lahu abin da aka halatta masa ya rike masa waɗannan shi da ya bashi kyauta kenan abin da aka san shi bi ainihi ga abin ainihinsa an san shi kamar misalin gida ko ka bashi bawa ko ka bashi dabba ka ce ka bashi bawa kaza gashi nan an san shi dabba gashi nan an santa gashi nan sai ka karba ka ajiye masa an gane ko kamar ka ce na baka gidana ga sifansa kaza da kaza da kaza amma abinda ba za a iya gane shi ba wannan suka ce bai halatta ba kamar misali ya ce na baka gida ɗaya daga cikin gidaje na to wanne a ciki a wanne kaga ba a sifanta shi ba